yau alhamis talatin ga watan zulhijja hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da takwas daidai da ishirin da daya ga watan septemba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na uku daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin allimu auladakum أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قصص ومواقف وعبر wallafan muhammad صديق المنشاوي allah maɗaukakin sarki ya gafarta mashi wannan littafi littafi ne da ke karantar da mu yadda mu za mu karantar da 'ya'yanmu ɗabi'un annabi ta da malamin yake tattaro mana wasu ƙistoshi da wasu abubuwa na ɗaukan izina da irin yadda bayan allah na ƙware suka tsayo a ƙarƙashin jagorancin annabi wajen dagewa da jajircewa a kansu zama masu ɗabi'un arziki wannan jizi'i yana ɗauke da gaɓoɓin bayanai guda uku na farko asabaru a ƙuri sai asidiku gaskiya da kuma al'amana waɗannan ababe guda uku duk mutumin da allah maɗaukin sarki yi mabaiwansu to ya rabauta duniya da lahira ya zama kina da haƙuri a waye gari ke ɗan mai gaskiya ce sannan ga amana ba asara da kika yi duniya da lahira amma muddin ya zama ba ki da ɗaya daga cikin waɗannan ko kuma dukkaninsu makin rasa to ki tabbatar da rayuwanki na cikin haɗari Allah maɗaukin sarki ya kyauta muna cikin mukaddima a inda mala yake cewa wa urifa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bisidiki baina qaumihi wa ashiratihi maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sanu kuma ya shahara an san shi da gaskiya a tsakankanin al'umman shi da kuma dangin shi ba na wannan maganin shi ne annabi ya yi fice ya shahara da gaskiya a cikin al'umma baki ɗaya tun daga gida har waje masoya da makiya suna jinjina mai akan cewa shi mai gaskiya ne kuma shi mai haƙuri ne tun kafin annabi ya zama manzan Allah ba mun gano wannan mutum ne mai gaskiya wa ahalihi wa suhubatihi haka iyalan gidan shi sun san shi da gaskiya da kuma waɗanda suka abotace shi a kowane fanni da fuska na rayuwa sun san shi a haka kuma a haka ya shahara ma'ala ya ce wa bayyana lana na sirika ya hadilil bir kuma an mana bayani filla-filla da cewa kun ga gaskiya to tana shiryarwa zuwa ga aljanna kai tsaye duk mutumin da Allah madaukakin sarki ma baiwa ya zama mai gaskiya to wannan mutum Allah ya mashi baiwan hanyar shiga aljanna ba cikin matsala ba wa yubaraku fin ni'ma wal khair kuma duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya azarta bawa ya zama mai gaskiya to Allah yana sanya albarka a cikin kowace irin ni'ima Allah ya mashi sannan gaskiya tana jawo alkhairi a gida idan kina da gaskiya duk ɗan abin da ya zama an kawo maki na rayuwa ne da kullum Allah zai sa albarka a ciki zai kara haɓaka Allah zai kiyaye albarkan dukiyanki shi yasa karki algushu karki ha'inci karki cuta a cikin zamantakewa duk wani abin da za a ce na rashin gaskiya ne yi kokari ke kauce mashi Allah maɗaukin sarki zai haɓaka wannan abu naki sannan zai koro alkhairai su zama tare da ke wa rajila, rajula duku, hatta yuktabu inda Allah kuma aka ba mu labari cewa mutum in ya kasance na gaskiya to yana gaskiyan nan yana gaskiyan nan har a kai ga an rubuta shi a wurin Allah maɗaukin sarki cewa wane mai gaskiya ne in dai gaskiya ta zama ɗabi'anki kika tsara gaskiya to za a rubuta ki a wurin Allah cewa ke mai gaskiya ce wa ya haka idan mutum ya zama yana karya, yau ya karya gobe ya yi jibi karya ya yi yana nan yana wannan bai ɗauka wai ma laifi yake yi ba hatta yuktabu inda Allahi kazzaba har sai an rubuta shi a wurin Allah a matsayin makaryaci in dai mutum ya tsara ƙarya ba zai gushe ba yana yin ƙarya yana kyarda don ƙarya har sai an rubuta shi makaryaci a wurin Allah daga ran da aka rubuta ki mai gaskiya to ranar kiyama za ki shiga aljanna ta kofan gaskiya daga ran da aka rubuta ki makaryaciya ala a duniya dai albarka sai da ki ga ana yi rayuwa sai dai gano suna inganta ma kuma a lahira ta kofan karya za ki shiga wuta Allah ya kiyaye wasu sidiku kun ga gaskiya tumanina natsuwa ce gaskiya natsuwa ce idan Allah maɗaukin sarki ma bawa gaskiya za a gan shi da natsuwa hatta a jikin shi Allah zai natsayar da shi ba za a gan shi yana yin abubuwa na rashin tsari na rashin kyautatawa na rashin mutunci ba hatta kalmomin bakin shi Allah zai rika saita mai su wal kadhibu kuma ƙarya ribatun Allah ya shakka ne a cikin zuciya Ba ga mutum kullun tsoro yake kattata shi kar a gani, kar a fahimta yana ƙarya yana kyarda don ƙarya yana cikin matsala wasu duku barakatu tijara kun ga gaskiya to albarkan kasuwanci kenan duk abin da yake sa mu gaba Malam muna ta sana'a ne abin ya kici ya cinyewa karshen ta wata ƙarya ne da kika dade kina yi kina dauka wasa ne ita ce ta jama kasuwancin kasuwancin ki matsala gano wannan ita ce yanzu bari buga muku misali da abin da wasu ba sa so yanzu kamar shugaba Buhari tun da ya taso yake gaskiya haka ne kila sanda yake gaskiyan nan yana kiyaye amana ya zama mai alkawari jama'a da yawa ba su fahimci wannan abun ba yanzu ga shi a yanzu ne abin ya fi tasiri haka ne duniya ta sallama cewa shi mai gaskiya ne yanzu ba yana ingila nan sanda yake jinya kasashen afirka gaba ɗaya suka taru wai shi ne za a sa jagora wanda zai jibinci al'amarin yaƙi da cin hanci da rashawa so da ana da yaƙinin shi ba ɗan cin hanci da rashawa ba ne ana da ya yaƙini kowa ya sakankanci mai jami gaskiyan shi duk inda ya je a duniya sai ka ga allah maɗaukin sarki ya sa mutane na haba-haba da shi me yasa gaskiya koda ya zage irin yadda shugabanni suke suna ɗiban dukiyan al'umma suna damfara suna cin amana da saba alkawari da ƙarere a ce yi. ba dai zai wuce da in yi tashi kwana ya kwana gida ɗaya ba a cikin gidan ma ɗaki ɗaya a gado ma ƙwaya ɗaya in ma mene ne a ɓarin kaurin falle haka ne nan zai kwanta dole kuma duk yadda yake riga da ɗaya zai sa dan dai bai sa guda goma a wayan shi kaɗai mawaƙi ce ai da an gano sai a ce wani ya tabu dole ɗaya zai sa in mota ne ɗaya zai komai ɗaya zai ni amfani ya ɓata kan shi lokaci har 'yan adawa sun ce ba abin da ya iya sai gaskiya kaga cinikin manzan Allah ya iya aishi shi ma annabi da wanda ya shahara ai ko bai iya komi ba sai gaskiya shi ko ya iya komi Allah ya ƙara mai lafiya me yasa yau a duniya jawabin da ya je a majalisar ɗinkin duniya na shi kaɗai ake tallatawa a duniya me yasa me yasa yanda ya je wajen ba sai da aka ba da labari an ce shi ne shugaban ƙasa ɗaya tilo wanda ya je da jerin gwanon motoci mafi ƙaranci motoci hudu suka raka shi a lokacin da za ga mutu ya zo da arba'in shi ɗaya to kallirin wannan duk maganin gaskiya ne bai daɗi ba kuɗin mutane a je a yi almubazzaranci ya ɓanna ka siddan ba Allah ƙara mashi lafiya to gaskiya albarkan kasuwanci ne wal kadhibu kun ga ƙarya fujurun fajirci ce wa hasara sannan wallahi tana sa mutum ya tafka asara malam faɗi muke teki bincika ba wata karya da kike ɗanya ƙarƙashin ƙasa inda ya tako ki janye ta tun da wuri in babu to asara ma baki fara gani ba wa man zara as-sidqa duk mutumin da ya shuka gaskiya cikin al'amuran shi wal ihsana da kyautatawa hasadal khaira wal iman ba abin da zai girba sai alkhairi sai kuma imani inda kina da gaskiya ko duk abin da kika tinkara ko ki tinkare shi Allah zai taimake ki yanzu kina son ki ga gwamna inda kina da gaskiya kuma kina yin gaskiya kika tsaya ma gaskiya ko ki tafi gidan gwamna kawai kina zo a gate ce ke mai kawai ki ce na zo ganin gwamna ne an ba da sunanki a nan ki ce ba ba da ba amma dai gaskiya ina son ganin shi wallahi Allah zai sa masa rawan jiki sai sun shiga sun san diyan da aka kika shiga ke gaishe shi ke ganshi sai kin girbi mai alheri kuma imani zai sa maki natsuwa duk inda kika dosa sai an baki waje kin ji. amma in dai kina karya, duk inda kika dosa zaki ji gaban ki a fara fadi bas bas bas baki da gaskiya ne wa ma aksaru وما wa ma ما sadiqin mala ce mutanen kirki sun yawa a duniya ma masu gaskiya kuma yan kaga wata gata mutu ne kirki ce amma ba ta da gaskiya ana samu ko ba samu wallahu waliyul mu'minin Allah madaukin sarki shi ke jibinta al'amarin mu'minai wassalatu wassalamu ala khatimul mursalin tsira da amincin Allah su tabbata ga cikamakin manzanni wanda ya rubuta wannan magana shine Muhammad Siddiqul Manshawi Allah madaukakin sarki ya gafarta mashi to gaba na farko a cikin wannan littafi shine as-sabr haƙuri ki mai haƙuri duk wacce ba ta da haƙuri a rayuwa ta shiga uku الصبر sabaru ce ga kirari biyar da haƙuri yake da shi as-sabaru yukallimu azfaral mihan haƙuri kun san in Allah ta shi jarraba mutum rashin lafiya ne talauci ne rashin kwanciyar hankali ne tashin duk abubuwa to kamar wani abu ne mai kumbuna da yake kartan jikin shi to haƙuri yana biya daddatsa waɗannan ƙumbuna da ke yagan jikin mutum yake yagan zuciyin shi yake wahalar da shi inda kina da haƙuri duk wani abu mai wahala a rayuwa zai zo maki da sauki matsalan shine kina rasa haƙuri kin shiga matsala shi sa ana aure sai ka ji an ce to sai dai a yi haƙuri in kika yi haƙuri za ki nasara kina gajen haƙuri sai dai ki ji labari ana nasara amma ba za ki yi ba asabaru yuqallimu adhafi adhafirul mihan mihan yana yanki majarrabawa da tunukun ba. asabaru haƙuri mafatih miftahul faraj shine mabudin yayewan damuwa inda kina da haƙuri ko ki miƙe kafanki duk wani abin da ya dame ki Allah sai Allah ya yi miki shi inda da hakuri. duk abin da ya taso ya hakuri zai wuce za ku lokacin da 'yan arewa suke ta kuka wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi ba san mulkin jonathan haka ne ya wuce ko bai wuce ba na? ba wuce kawo ma ba taɓa yi ba yasa yan adawa da ba san wannan gaskiyan da ake a yanzu da za su yi haƙuri su ma zai wuce ko ba zai wuce ba zai wuce in kika zauna a gida da kyar ake samu ake cefani a ci da kyar a sha da kyar in kika haƙuri ko zai ne zai wuce no condition is permanent ba wani yanayi da yake na dindindin a duniyan nan babu shi da kin yi haƙuri zai wuce in kiga kin gazan haƙuri ko ba ki nasara ba Asabaru. sabru kun ga hakuri da wa'un min masaib hakuri shine magani shine waraka na kowane irin musiba shine bahaushe yake cewa wuya iska ce jemage ya makale a jikin reshi iska na tabga fuffuf aka ce mage. iskan na ya ce in yi hakuri za ta wuce ya ce wuya iska ne iyan mutum yi hakuri wannan wahalan zai zai mai sai dai taɓa bada labari kai na fa taɓa shan wahala iri kaza lokaci kaza amma yanzu ya zama tarihi yasa in ba ke haƙuri ba jarabawa ko musiba ta taso sai ta wahalar da ke amma kin yi haƙuri sai ga ya wuce asabaru diya'un kun ga haƙuri haske ne ya haska imani ya haska rayuwanki ya haska komi naki in kina da haƙuri kin ci nasara in ba ki da haƙuri kin shiga matsala walau kana sabaru rajulan mala ya ce da a ce haƙuri mutum ne lakana rajulan salihan wallahi da ya zama mutumin kirki kuwa da haƙuri mutum ne kuka wannan mutumi da zai zama babban mutumin kirki shi za ga mai haƙuri a ce wani ai mutumin kirki na kai shi da haƙuri amma wance duk kirkin ta ce wance operation bala'i ko bala'i kenan bai ai a kanta musiba ta kare ai muna mamakin yadda ba za ga sun tsaya wance ku a'a na mamaki ya mutane tana da ma kawaye kuwa ai ba ta da haƙuri ne ai musiba fafafafafa kashi na kai ki zama haka zo mai haƙuri mai kau da kai mai dangana mai kai zuciya nesa mai ɗaukan komi ba komi ba duk abin da ya bata miki rai ko ki bashi lokaci zai wuce wallahi hi girman shi dan Allah jama'a lokacin da shugaba Buhari yake kasan waje bai da lafiya muna jin dadi muna cikin damuwa amma yanzu fa me muka yi mun yi hakuri ne hakuri muka yi sai Allah madaukin sarki ya bude mana kofan alkhairi hakuri muka yi wanda suke ta surutu suke ta surutu yanzu wa gari yawa ya su ne gani aka yi ta mai addu'a aka yi ta mai addu'a mu ko ba mu dina ba don daga lokacin da ke ma wani addu'a bayan irin shi sai Allah ya sa mala'iku su maki irin wannan addu'an ke ma shi sa kokari mu zama masu haƙuri gaskiya Allah ya taimake mu asabaru to me ake ce makuri huwa tarku shakawa shine kake kai kara abinda yake ce ma hakuri shine rashin kai kara to ana gane kina da hakuri ne in ya zama baki complain kowa karki gaya mashi abin da ke damunki wannan abin da yake damunki danne shi da Allah a nan akwai wacce za ta iya haka eh da wahala to in dai har kina yawan kai kuka an maki kaza ba a yi maki kaza ba ke kaza ke kaza to baki da haƙuri amma in kina iya dannewa ki cije ki haɗiye eh da kina da haƙuri da Allah ki gwada ko na wata shida kuma za ki ga nasarar da za ki yi ki gwada koda ko a zamanki da ke da mai gidanki ne ki zama mai haƙuri ki gani ana nan ana zaune kina haƙuri kina haƙuri abubuwa da daɗi ba daɗi shi da kanshi wata rana za ki ga ya zo yana cewa ka wancan dai Allah zuwa mata haƙuri kaga bata taɓa ƙorafi ko kuka kan kaza ba ya kyautu ko a saka mata da kaza amma ɗauka kike ki da musibanki da ɗaga hankalinki da tada hankali da waye-waye waje ke samu maki da kaza ya gaza ce kai rabu da mace fafiyan na in ba ta ɗaga hankalin ba ba za mu yi mata ba ta ga miki gaskiya ki zo mai haƙuri wakila wasu malaman suka ce uwal wuqufu ma'al bala bi husnul adabi shine ki tsaya a lokacin da bala'i ya taso ki iya gudanar da kyakkyawan ladabi ladabi na mu'amala ladabi na magana ladabi na hudda da duk wanda bala'in ya hada ku tare ‘ya'yanki ne iyayenki ne mai gidanki ne abokan aikinki ne abokan hudunki ne ko suwaye ya zama kina da husnul adab tsayuwa cikin wannan bala'i da ya taso ya zama kina da ladabi kisan me zaki misali yanzu a ce an maki mutuwa mutuwa bala'i ce musiba ce ta so wannan musiban to ki yi haƙuri shari'a ta ce ke kuka ki iface-iface ki yi abin da aka hana karki kin gane kin ga husnul adab kenan yauna kina da haƙuri amma ƙiri da muzu abinda bai ta kara karya bake ta hayaniya yanzu ku je sansanin 'yan gudun hijira bala'i ya tara su a wurin nan haka ne amma ku je ku ga yanda mafi yawanci su kasa haƙuri na jarrabawan da suka samu kansu a ciki ku je ga fasikancin da ke yawo a cikinsu kare ba zai ci ba ba samarin ba ba 'yan matan ba ba zaurawan ba ba matan auren ba ku je ku gani wai da wanne za su ji da musiban da suke ciki na yunwa da talauci da rashin wajen zama ko da sabon Allah da ce sun yi haƙuri sun fuskanci wannan bala'i bi husnul adam wannan abin zai wuce allah zai canza masu halin da suke ci nukunci ya koma alheri gare su wakila wasu malaman suka ce huwa sabatu ma'allahi subhanahu wa ta'ala wa talaqqi bala'ihi bir rahabi wasi'a abinda yake ce ma shine ki tabbata kina tare da Allah bala'in da ke ciki ki rungumu wannan a matsayin jarraba ki ne Allah maɗaukin sarki yake yi ki marabci wannan bala'in sannan ya zamanto kina da yalwataccen zuciya ta yadda karki yadda bala'in ya raba ki da ubangijinki wata na shiga cikin musiba sai ta tafi wajen bokaye ta ta rabu da Allah wata tana shiga cikin musiba sai ta tafi ina ta tafi makabarta roƙon kabarruka ta shiga musiba wata tana shiga cikin musiba sai da ce bari ta duka ko ta zagi ko ta cin mutunci ba ta tsaya ma Allah ba wannan abin da kika ɗauko zaki yi ba inda zai kai ke sai musiba sai raba ki da Allah ne kun gano wannan da kyau ku abin da ya same ki a rayuwa baki ji daɗi ba ko ki ɗauka bala'i ne me ake ce ma bala'i jarabawa to duk wani jarabawa da ya taso irin wannan karki yadda ki raba da Allah ki tsaya kina tare da Allah mu zuciyanki ya zama mai yalwa karki zama kin takura zuciyanki ta zama kamar shekan tsuntsu dan abu ba abu ba nan da nan ta kumbura ta cika fushi sama da ke sai ki bude mashi shedanu kofan shigenki ko ta ko'ina. haƙuri kau da kai yafiya ɗaukan komi ba komi ba da saka ma zuciya sinadaran cewa zai fa wuce wakila wasu malamai suka ce huwa Allah ya farraka baina halin ni'ima wal mihina ma'a sukunin khatiri ya ake ce ma haƙuri shine kada mutum ya iya warewa da bambance sanda yake cikin ni'ima da sanda ni'iman ta gushe ya shiga cikin jarabawa tare da natsuwan zuciya yau kuna cikin arziki ki wanke goma ki tsoma biyar ki da gargaji farfesu ki sha mai kyau ki cin mai kyau ki yadda kike so yau sai kuma ya zamanto wannan abin an rasa shi to a cikin magananki da cikin aikinki da cikin yanayi ke bautan Allah da cikin mu'amalanki kar a ga canji komi kawa jish daidai ne yanzu misali idan mai gidanki yana baki kudin cefa ne dubu ɗaya sai kuma ya koma yana baki ɗari da hamsin to cikin mu'amalanki da shi da mu'amalanki da yaran gidan da mu'amalanki da hudunki da kowa kar a ga canji yadda dubu ɗaya ke zuwa da ɗari da hamsin ke zuwa ga daidai to ke mai haƙuri ce mana kina iya gudanar da rayuwa a kowane yanayi a kowane hali ba tare da an ga canji ba mana in an ga kyauta an ga abu mai kwari mai gwabi a wurinki a ga kyakkyawan dariya da murmushi amma ana ganin yanayi sai a ga canji ba ki da haƙuri ba ki da haƙuri wakila wasu malamai suka ce ta jarru'ul marara min gairi alamin abin da ake ce mahaƙuri shine ne kirka kwankwaɗon kuncin bala'in rayuwa ba tare da kina ƙorafi ba kina rayuwa cikin kunci cikin bala'i babu daɗi babu allori babu sararawa amma a jiki shuhu ba raki ba komi to ke mai haƙuri ce wal fana'i balwa idan jarabawa musiba ta faɗo maki ko ki narke da ita ma adami izhari shakawa ba tare da kin furta kalma ɗaya na ƙorafi ko koke ko kai ƙara ko suka wani ya ji ba kowaye ko wannan nan in kina da wannan ɗabi'a to ke mai haƙuri ce to yaya mun gano wannan za ki iya matakin farko ana fara magana sai da shi to mala ina za mu aje kishin ba ki da haƙuri ba za a rubuta ki a cikin ƙofan aljanna cewa ke mai haƙuri ba ce wannan abin da yunƙuro miki sai ki tuna kai kai kai kai asabaru sai ki danne shi ya ƙara yunƙurowa asabaru sai ki danne shi duk abin da ya yunƙuro miki na damuwa ki danne ki haƙura da ɗabi'un mijinki ki haƙura da halayyan 'ya'yanki kyakuwar da ɗabi'un abokan zamanki yanayin rayuwa kuncin kaza duk kyakura za a waye gari ya wuce yanzu duk wacce take cikin tsoro ba ta son ganin dare da ta haƙura ɗazu yanzu ba gagari ya waye ba duk wacce yanzu ba ta son yini in ta haƙura dare zai mi haka rayuwa yake wallahi duk yanayi inda kike haƙuri zai mi zai wuce abin da ke damun mutane shine gajen haƙuri duk wanda kuka ji ya ce haƙuri bai mai rana ba ko tuwala kaɗan ya yi inda zai daure ya ƙara ya yi mai yawa Allah zai nasara amma daga lokacin da mutum ya ce wayar rayuwa da wayau da hikima zai yi zai sha mamakin ta kuwa ita wannan rayuwar ba a mata haka ku sa haƙuri kashi 100 bisa 100 a cikin rayuwanku ku zira ido za ku ga amfanin abin da kuka yi amma muddin mutum ya ce shi ba zai yi haƙuri ba yana da yadda zai yi ko to sai a samun ido a ga yadda za a yi da shi kun gano wannan da kyau ko yanzu wanda ake kama cewa ne ya sata me yasa aka kama shi aka ce ya sata me yasa ba ga jan haƙuri ba ne yanzu waɗannan da aka kama sun kwashe kuɗin gwamnati ba ga jan haƙuri ba ne in sun yi haƙuri za su fita kun gano wannan da kyau ko a ce mata da miji sun zauna suna ta fada har a ce wai an zaki wanci me ja mata gajen haƙuri ne me ja ma mijin gajen haƙuri ne me ja ma ga yaro ya zama ɗan iska a gari iyayen ne ba su yi haƙurin tarbiyyar shi ba da sun yi haƙuri zai wannan abin wallahi al'adun ba zai yi ba kun gano wannan da kyau jama'a isa ina ba ku shawara a kowane ne ku zama masu haƙuri ɗari bisa ɗari allah bai taimake mu muna roƙon Allah maɗaukin sarki mana baiwan haƙuri ya sa muna tare da masu haƙuri kuma mu ci moriyan haƙuri subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum